wani gari wani gari wani garin da a ce kurba manja na zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja ja a suna ba wani gari bai kai arewa hali ba wani garin da a ce kurba manja na zalla madalla jama'a ma sauraron mu assalamu alaikum Barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wannan shirin na Allah ɗaya gari bamban. A wannan makon, shirin yaya da zango ne a birnin Paris na ƙasar Faransa, inda za a ji ƙalubalen da ɗalibai da ke zuwa karatu a ƙasashen waje daga ƙasashe masu tasowa kamar Najeriya da Nijar ke fuskanta. Sai mutum ya yi ɗaurayar allo, wato kusan da abin da aka koya a can gida idan aka zo turai sai a ga karatun gida ya bar mu a baya karatun nan sai an ƙara hazaƙa sosai da sosai gaskiya a wannan sai suke nuna min kamar ma ban yi masters a baya ba saboda yanayin canjin da kuma yanayin ci gaban da na gani To za a kuma ji alfano da ke tattare da karatu a turai da kuma abin da mai burin son zuwa turan karatun ya kamata ya sani. Sai a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba. To a kowace shekara dubban ɗalibai daga ƙasashen Afirka ne ke zuwa turai don neman ilimi. inda suke kashe miliyoyin daloli don cimma buri. Sunana Muhammadu Rabiu Sahal, ni haifaffen Bauchi ne, na samu tallafi na hukumar fetur da fasaha ta Najeriya don na zo na yi karatuna na digiri na uku. a nan university paris circle da ke france aspect ɗin da na zo aiki a kai shine aspect na tarin fika sunana yusuf shu'aibu ni mutumin kaduna ne ina karantar ilimi na big data na sama na'ura tunanin dan adam sunana mubarak mahmud kuma yanzu na gama wato karatun digiri digirgir digiri na uku kenan phd kuma na karanci bangaren agriculture wato harkar noma da kuma ecology sunana ibrahim buba ni mutumin garin guri ne a jihar yobe arewacin najeriya na zo karatun digiri na uku a nan kasar faransa to malaman da ke da burin kawo gagarumar sauyi a fannoni daban-daban da ake fuskantar matsaloli da ke hana ci gaba a kasashen afirka da dama. ba da masu ko ba wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja a suna ba wani gari bai kai arewa hali ba wani garin da ake kurba man Bambancin al'adu ko yare da kuma uwa uba tsarin karatu a turai ya sha bamban da na mu na afirka a gaskiya babu haɗi saboda makarantar da na yi na farko na yi makaranta ne a najeriya digiri na na biyu kuma masters kenan na yi ne a kasar sudan so a yanzu ina sake yin abin da suke ce ma master na biyu wanda daga shi za a fara doctorate kenan gaskiya a wannan sai suke nuna min kaman ma ban yi masters a baya ba saboda yanayin canjin da kuma yanayin ci gaban da na gani wanda shi ne ya sa ya tado min da tsohon ah, burina na rayuwa na cewa kai lalle ya kamata mu san abin da muka sani saboda mu sanar da shi sai dai duk da haka karatu a turai dai na buɗe ƙofofi na samar da abubuwan ci gaba misali ga dr mubarak da ya riga ya kammala karatun digirin digirgir a fannin noma ya ce burinsa ya shawo kan barazanar da yunwa ke yi wa rayuwar jama'a a afirka Muna yi aiki akan abubuwa da yawa amma ɗaya daga ciki shine ta yaya shuka da muke da ita za ta dinga ɗaukan taki daga cikin iska wannan sabon abu ne wanda babu shi kuma mahimmancin shi shine na farko mu a afirka zai taimaka mana domin ba mu da isasshen taki to idan aka ce muna da wani ilimi da shukokin mu za su ɗau takin daga iska to an rage wa masu noma kashe kuɗi sannan kuma wannan zai taimaka wajen samar da tsaro na abinci wato food security mu can ba mu da taki nan kuma suna da shi da yawa to yana samar musu da illa na farko in sun zuba yana tafiya ƙasa sai je lalata ruwan sha akwai cutuka da yake sawa har da kansa sannan kuma akwai wani iska da yake fitarwa wanda ke haddasa mai yanayi to mun gano hanyoyin da za mu rage wannan yana daga cikin abin da na koya wannan abu zan kai shi najeriya domin idan ban kai shi najeriya ba na cuci kaina na cuci najeriya ni yanzu already ma na fito da hanya da zan je na kai domin na fara magana da wasu mutane wanda za mu je mu aiki tare da su kuma na tabbatar za a yi amfani da shi mutane da su amfana duk da kalubalen da ake fuskanta a gida da cewa ɗalibai kamar ire-iren ku da suka gama samun ilimin su a turai ba sa son koma gida dalili kuwa ba sa iya cimma burinsu gara su zauna inda suka san cewa za su samu biya bukata ni ma din ba komawa zan ba ba wai ba zan koma ba permanently zan koma najeriya amma ba yanzu ba abin da nake so shine akwai abubuwa da yawa da nake son na ƙara koya a nan wanda na tabbatar da cewa idan na koma najeriya kamar na kashe wannan wato daman da nake da ita ne so ina son na ƙara koyan wasu abubuwa sannan kuma zan koma najeriya daga baya amma a lokacin da nake zama a nan ina son na yi amfani da damar na dinga kai wato ilimin mukan ko kuma abin na kira collaboration mm. tsakanin institutes abubuwan haɗin gwiwa tsakanin institutes da muke da su a nan mm. da kuma gidanmu Najeriya ko Nijar ko Afirka duka in general. To matsalar wutar lantarki da makamashi dai da daɗaɗɗiyar matsala ce a Najeriya. Sunana Ibrahim Buba na kware a bangaren da ya shafi harkar renewable energy da kuma harkar thermal transport da electronic transport. Albarkacin karo karatu mai zurfi a Faransa yanzu ya so mu nazarin tunkarar wannan matsalar gadan-gadan. Waɗannan abubuwa ne da suke da amfani a kan harkar uh, yadda za a yi amfani da uh, energy a uh, guri kaɗan na tsawon lokaci. Misali kamar yadda batar mu ke mutuwa yawanci a waya ta za a iya inganta sai zama an aka yi caji zai iya sati. Wannan zai taimaka mutanen da suke ƙauye zai taimaka wa ma'aikatan tsaro zai taimaka wa inda falwaya ba ta zuwa wato mutanen da ba za su samu wutar lantarki ba ta hanyar grid. Fita dai neman ilimi a kasashen waje ba wani sabon abu ba ne a ƙasa kamar Najeriya. Bayanai dai sun nuna cewa matsaloli kamar tafiyar hawainiya da ilimi ke yi a akasarin jami'o'i da kuma rashin aikin yi bayan an kammala karatun sun taka rawa ainun a ɗaga alƙalman ɗaliban da ke fita kasashen waje neman ilimi a kowace shekara. To amma me ya kamata mai burin zuwa turai neman ilimin ya sani? Ga shawara daga bakin malaman. Gaskiya yawanci yin mutum ya fito daga Najeriya a experience dina da kuma experience din wanda muke tattauna da su shine sai mutum ya yi ɗaurayar allo. Wato kusan da abin da aka koya a can gida idan aka zo turai sai a ga karatun gida ya bar mu a baya karatun nan sai an ƙara hazaƙa sosai da sosai ba sa wasa ba sa wasa ko kaɗan komai ana yinsa da inganci da gaske yadda kai da ka zo nema za ka samu da abin da kake so da amsar da kake da ita za a baka kuma babu ruwansu da wai abin zai ɗau lokaci ko mun ɗaukan lokacin za su iya haƙuri su tabbatar kan cewa ɗalibi ya gane sannan a je na gaba sannan a je na gaba gaskiya abin da ya kamata ga matasa ya kamata ne a ce su rike ilimin da gaske in sun shirya karatun su ya zama dai cewa sun shirya karatun ne ba wai kawai a gama a samu aiki ba a san me aka karanta din shine na farko na biyu kuma ya kasance matasan sun waye da kalan fagen ilimi na zamani wanda yake an koyar da kai a makaranta in ka koma gida akwai kafofi daban-daban wanda za ka ƙara ilimi ka zai buɗe kin ga kenan ko da ka zo ka tsinci kanka a kalan wannan wuri already daman ka riga ka san cewa an riga an maka nisa to in ka zo canjin ba za ka samu irin culture shock ba ta wannan fannin ilimin kamar mu sai da muka zo muka ga canjin dama na tunanin za mu zo za mu ji daɗin karatun amma yanzu kawai sai ya zama ma ba mu da lokaci kullum muna makaranta madalla to da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na sashen hausa na muryar amurka Ramatu Garba Baba ke muku sallama daga birnin Paris na kasar Faransa.